This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 42 da kuma 62. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a ko kuma nomad da dalon fm kuma na iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe aka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu din dan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. kuma a cikin shirin za ku cewa wata hira da wakilinmu na Bauchin Yakubu a Abdulhab Muhammad ne da wani soja wanda ya ce rashin tsari da cin hanci da rashawa ya sa yaƙi da Boko Haram ya yi wahala sai kuma taron da aka yi na wasu masu ruwa da tsaki akan harkar zaɓe. Kana yau ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tuta jam'iyyar APC Janar Muhammadu Buhari tawagar kamfe ɗin ta sauka birnin Kano amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. To jama'a muna fatan kowane lafiya. Yan tawayen hutu na kasar Yamal yau sun kame fada shugaban kasar tasu da ke can sana'a babban birnin ita Yamal ɗin. Wani abin da ke kara nuna yadda suke ƙalubalantar shugabancin kasar baki ɗayanta. An ce dai an gwabza tsakanin mayakan na shi'a da ma'aikatan tsaro abin da ya jiyo mutuwar mutane tara a wannan babban birnin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mu dai ya nema tsegata wannan wuta ya hanzarta a mayar masu mulki kan karagar su. sai dai shi kuma a jawabin da ya ta tashoshin talabijin madugo yan tawayen abdulmalik alhuti ya ce mayakan shi suna son su yi maganin abin da ya kira cin hanci da mulkin mallaka ne wanda ke gudana a kasar tun ranar asabar a mayakan hutun din suka yi awon gaba da hadimin shugaba abid rabba mansur hadi da dai lokacin da ake kokarin a shata ita yamman din sabon kundin tsarin mulki Prime Minister Japan Shinzo Abe ya nemi 'yan tawayen ISIS na Iraki da cewa ba da bata lokaci ba sako wato mutanen biyu 'yan Japan da suke garkuwa da su waɗanda su 'yan isis din suka ce za su halaka su idan ba a ba su zunzurutun kuɗi dala miliyan ɗari biyu ba da nadiya musaade ya bayyana jin hujin shi matuƙa ainihin bayan ya bayyana wani wato faifan bidiyo inda aka ga wani mutum mai magana da harshen turanci da ya rufe fuskansa da wani baƙin kyalle rike da wuka yana tsaye kan su waɗannan mutanen biyu jafanawa da ake gurfane. waɗannan mutanen dai yana rike da wuka wanda ya ba da sunayensu biyu da cewa Kenji Geto ne da Haruna Yakawa. Ya kuma la'anci Japan saboda abin da ya kira wato wautatta na goyon bayan yakin da kasashen yammaci ke yi da ita kungiyar ta ISIS. To a wani gefen kuma mai alaka da wannan 'yan sandan Jamus sun kai samami akan wasu gine-gine har guda goma sha uku da ke birnin Berlin da wasu sassa na wannan ƙasa. Bayan kamun da aka yi wasu mutane guda biyu a cikin makon jiya wanda aka ce suna neman ita kungiyar ISIS ɗin mutanen da za su je su taya ta jihadi. wani kakakin 'yan sandan jamus ya ce duk mutanen da suka mallaki gidajen nan da aka yi wa samamin suna da alaka da su wa'ancan mutanen biyu da aka cafke tashar watsa labaran Deutsche Welle ta ce ba a ɗauki masu gidajen a matsayin wanda ake toma ba dai ko da yake kuma an yi awon gaba da tarkacin kayan su da yawa daga gida da suka hada da kayan kwamfuta da dai sauransu yan sandan kasashen turai da yawa suna zaune a cikin shirin ko ta kwana tun farkon watan nan bayan farmakin da aka kai a faransa a yau talata ne al'ummar kasar zambia ke zaben sabon shugaban kasa da zai mai gurbin marigayen shugaba michael sata wanda ya rasu a watan oktoban da ya wuce mutane goma sha ɗaya ne ke takarar zaben shugaban kasar amma biyu su ne fitattu da suka hada da ministan tsaro edgar lungu na jam'iyyar PL, da shi wato na shi marigayi Masa sata da kuma hakren h lema madugun jam'iyyar adawa na upnd duk wanda ya lashe na yau shine zai yi mulkin zambia har na zuwa karshen shekarar nan sannan kuma ya ƙara sauran rabin wa'adin marigayi shugaba sata wanda aka zaɓa a shekarar 2011 a shekara mai zuwa kuma za a sake sabon zaɓe na shugaban ƙasa kusan sulisi ɗaya na mutanen ƙasar zambia waɗanda yawansu ya kai mutane wato miliyan sha biyar ke da hurumin jefa kuri'ansu a wannan zaɓen na yau talata kuma jami'an hukumar zaɓen ƙasar sun ba da tabbacin cewa suna shirye su gudanar da zaɓen duk da rashin isasshen kayan wato lokacin shiryawa. To labaran duniya kenan kuka saurara. wakilinmu na Bauchin Yakubu Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani soja da ya nemi a saya sunansa da ke cikin sojojin da yanzu haka suke yaƙi da 'yan Boko Haram kuma ga yadda hirar tasu ta kasance. da yake faruwa a duka guri eh. misali kaga yanzu kamar yadda suka je suka tara mu a can mu muna can ne a mafi na zama wato yan ta'addan nan ba wai san fa karfin mu bane ko wani abu eh. amma yanayin operation din da muke wato muna defense ne kuma in kana zaune a guri daya wanda zai kawo maka hari sai ya tabbatar da cewa ya san yawan gurin da kuke nan ya san numban ku sannan zai zai estimatin numban ku in zai zo zai zo da ninkin ninkin numban ku nan kuma komi karfin ku in dai mutane suka zo duk da yawa tun kuna faɗa har sai karfin ku ya kare kun ci galaba a kanku eh. abu na farko kenan wato din ya kamata a ce an sun su yi abin da misali su kirawo eh, kamar misali a wani operation wanda zai zama open kamar shugaban kasa a kira mutane haka a sa musu ya zama a yi abu uku da yan jaridu da kowa ne advance ana gani da tanko takin da suka ce sun kawo da kowa gari zuwa gari wallahi in muka je ba su da boko haram ba su ta tsaya wai wai eh, su fada da mu ba tun daga jiragen sama su ba mu da komai eh. amma ba a yi haka sai a je a tara mu a wani gari a je a kai ku daga ku sai ka na ajiye wata APC guda ɗaya ne ma ba yi take ba sai su kuma su zo da yawa da su shigo muku ta garin ta ko ina inda bayan da za a ya ce kun iya tsayawa daga nan kowa ya ta kan shi eh. amma inda a ce yau za a haɗa sojojin da duk aka ajiye su gucu gucu gucu din na abu eh. da ɗan makaman da muke da su a bai labu da a tara su a buɗe wallahi duk garin da muka tunkara sai mun gabatar su kafin a ce wani to amma manyan mu da yake su abin kamar business nasu ne su ne so a ta zama abin za su je karshen wata su karɓo kuɗi cike da dubu sha biyar a kowane soja su suna ba mu abincin da wuce misali a watan kabba ba za ka ci abincin dubu ba za su iya baka abincin dubu biyar ba ma to irin business din da ya sake kenan kawai kaga abin kaɗan ana ta yi mishi ne amma da a ce akwai wasu wanda za a yi ta saka irin media wannan a ringa faɗan gaskiya ga abin da yake tafiya mu wuya bin demoralize kamar wasu mu yanzu mun shekara biyu ba ma mu. muna gurin nan da sauransu wasu sun mutu batalyan mu mu ɗari takwas muka tafi da ɗaya amma yanzu abin da muka saura ba mu ce ɗari hudu ba wasu sun mutu da yawa wasu sun gudu wasu kuma sun an harbe su an da su gidajensu da sauransu suna asibiti to ka ga irin wannan demoralize in an kun wuce wata shida wata nawa a canji wasu a kawo su in ma za mu sake dawa bayan wata shida ka ga ba wanda zai gaji eh, ko ba haka ba to irin eh. abubuwan da suka undermining wannan operation ko boko haram a hakan ƙara ƙarfi suke dumomin kuka kai mu guri kuka ajiye sai suka zo suka yi fatattaki gun makaman da muka ajiye da ammunition da waye wallahi da shi suke amfani babu wata ƙarya da wani zai zo cewa an kawo musu makamai daga wani gari wani waye waye shirme ne yawanci abubuwan da muka muka zubar ne wanda ba za mu iya operating da su ba da sauransu sun muka gudu muka bari sun yi su kwasa su amfani da ba iyaka hiran kenan ba za ku ci gaban wannan hiran a shirinmu na safiyar gobe dan Allah ya kai mu a Abuja kuma masu ruwa da tsaki suka gudanar da taro domin duba yiwuwar anya hukumar zaben Najeriya ta shirya wannan zaben kuwa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Nasiru Adamu yalhika ya aiko mana. I want to assure you, with our plans and preparations to use a car to lead Ba yadda za a juya fasali ko yin jabun katin zaɓe na dindindin, in ji shugaban hukumar zaɓen Najeriya Farfesa Tairu Jega taron tabbatar da bawa 'yan gudun hijira dama su kaɗa ƙuri'a a zaɓen watan gobe. If you buy cars and give to other people, it will be useless. Jega ya ce aikin baban giwa ne sayan katin zaben don matukar ba wanda aka yi rajistar ne ya bayyana rumfar zaɓe ba na'ura ba za ta amince ba. Yunusa Tanko shine shugaban zauren jam'iyyun adawa na hukumar zaben. Kama tun tunanin mu warki da ko ba za a samu ma masu zaben ba. ga wannan ya fita da hankali. Za ka iya samun wani ya zo ya tada hankali ya ce ai dama can zaben ma ai ba a gama ba saboda jahohi kamar guda uku ba a zaɓe ba. To amma yanzu alhamdulillah ita hukumar zaɓe ta riga ta fito da sharaɗi da kuma hanyoyin da mu'annan mutane za su yi zaɓen nan. amma abin damuwa da muke kokari mu tabbatar cewar an gyara shi ne a tabbatar cewar an kare rayukan mutanen nan saboda su zo su zaben nan nusa tanku ana ganin hukumar zabe kusan komai nata tana yi ne a kurarren lokaci tana ga anya za a cimma nasarar ga ma wasu harin rufa katunan na dindindin ba wasu karba ba in ka lura dama can ai akwai kurakurai da yawa da ake so a gyara dama can ai mun ma yan Najeriya ba su tabbatar ba su ma yadda mata da maza a yi zaben ba ai to kaga da hukumar zabe ta fito da wayannan sharaɗuɗɗukan da ake so a yi zabe mutane mutane da yawa sun nuna sansu su masu zo su fito su shiga cikin wannan fagen zaben kasan nasu dama can a najeriya hukumar zaɓe ta an tabbatar cewa ba ta da ma kokari ba abubuwan kudin su sace sacen akwatana ake amma yanzu alhamdulillah ana maganin cewa in ka tsaya za ka yi zaɓe za ka samu katin ka na dindindin katin nan kuma an buga shi a cikin kadirida reader zai tabbatar kai ne ba wani ba sai dai idan za a yanke ka ne a sa hannun wani sannan eh, eh, wannan ya zaɓe zulumi wa tashin hankali a sakamakon zaben bai ma taso ba in ji mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar nick dazan mamaki ma muke ji saboda gashi na aika gan mu muna nan cikin sa'ida cikin kwanciyar rai saboda mun riga mun yi tsari kuma mu abin da muke burin mu shine kawai mu wa'annan zakuka masu inganci mu namu kenan saboda kawai mutum ya tashi ya gudu ya tsere ya je wani waje bai taso ba ai ba yaki bane kuma in aka duba 2011 an samu wannan zaman ɗanɗan a wani su sassa amma kuma daga bisani an yi zaɓuka wanda kowa ya amince sun ɗara wanda aka yi da saboda haka a mutane su kwantar da hankalinsu mun kai wani matsayi a kasar nan wanda ba za a kamfe na zagi ba ma na farko tukun sa'annan kuma komai za a yi cikin lumana saboda haka kowa kwantar da hankalin shi Hukumar 'yan gudun hijirar Najeriya dai ta ce akwai sama da 'yan gudun hijira dubu bakwai a sansanoni daban-daban a faɗin ƙasar. In ka ɗebe ɗimbin 'yan gudun hijirar da ke fake a gidajen dangi da waɗanda ma ba a san inda suke ba. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe Kamal Nasiru yanzu kuma za mu tafi birnin Kano ne inda tawagar kamfe ɗin ɗan takarar shugaban ƙasa na Janar Muhammadu Buhari a ƙarƙashin tutar jami'ar APC ya da zango a Kano. Ga dai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da abin da ya kalato muna. ACC ACC to jama'ar Kano kun gode muku kwarai da gaske to duk inda na je abuku nike magana a kan shi ina so ku saurara abubuwan nan uku su ne sha'anin tsaro da sha'anin rashin aikin yi da cin hanci da rashawa ganin wannan akan wannan tafiya da ake shine ku tabbata kun samu katin ku na dindindin a ranar zaɓe kun fito kun yi zaɓe kun kasa kun tsare kun raka kun jira ina so ku lura za mu yi acc sac General Muhammadu Buhari kenan yayin jawabi ga ɗaruruwan magoya baya da suka yi da fifi a filin wasa na Sani Abacha da ke kofar mata a birnin Kano. Gabanin ɗan takarar shugaban ƙasar na APC ya kai ga gabatar da jawabin nasa sai da ya kai ziyarar ban girma ga mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu a fadarsa. Kana daga bisani ya kuma buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kano ta aiwatar. Gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso na daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi ga ɗimbin magoya baya da suka yi da fifi a filin wasan na Sani Abacha. APC! APC! Yau jihar Kano birnin Kano ya cika cikakkuri. Yau an yi kus. Yau karya ta ƙare. shugaban ƙasa general muhammadu buhari ya ci zaɓe a kano shi kuwa shugaban majalisar wakilan najeriya kuma ɗan takarar gwamnan jihar sokoto a jam'iyyar ta apc cewa ya yi najeriya majalisa a ƙarƙashin tutar APC. Sanata Lawal Shu'aibu da ke zaman mataimakin shugaban jam'iyyar ta APC mai kula da shiyar Arewa maso yammacin Najeriya shi ne ya gabatar da jawabi a madadin shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya John Oyegun. muka Allah kowa ya yi tanajin kati na jefa ƙuri'a kowa ya tabbata yana da katinsa kuma karka yadda wani ya ce zai baka kuɗi ya kasu kati. sanata lawal sha'abi kenan tuni dai tawagar ta neman yakin neman zaben ta janar muhammadu buhari ta wuce birnin dutse fadar gwamnatin jihar jigawa inda tun da sanyin safiya magoya baya suka yi da fifi a birnin dutsen domin tarbasa. mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano Najeriya. da an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari ana tare da sashen Hausa na rediyo murya Amurka. Yanzu agogo ya ce karye hudu saura minti goma sha biyar. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Jihar Kwara, wane ne daga Kwara? alaikum mai magana Bello zarba Dina mai blouse kala kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. To mai kala blouse kala kala me ra'ayinka game da ko kuma zaɓe ta shirya wannan zaɓe da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a shi? Gaskiya ga ga na ra'ayi gaskiya ina ganin hukumar zaɓe gaskiya ba ta shirya ba. Da idan muka duba mu diba mu gani shekara hudu ba kwana hudu ba ne a ce har yanzu hukumar zaɓe ba ta kai ganin abubuwa waɗanda ya kamata ba na ganin cewa an yi zaɓen da cikin da gaskiya dai idan muka duba gaskiya hukumar zaɓe ba da gaskiya take yi ba su da niyyar ta yi zaɓe wanda 'yan Najeriya ya gamsu gare su da haka muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta yi zaɓen nan tsakani da Allah. Toma. An ba wanda ya ci. To eh, madalla, to mai blouse, to mun gode mai blouse yanzu bari mu je birnin Iko. Wane daga Lagos? Wa alaikum salam. Muhammadu Rabi Muhammadu Rabi DMC ne daga Ikotu. To Muhammadu Rabi me ra'ayinka? Eh, Lagos. Eh, wato ra'ayina shine kan magana zaɓe din nan. Eh. Da hukumar zaɓe da sauran shiri don gaskiya a nan inda nake nan nan area da nake. Eh a nan Ikoto. Wuraren da ba yawa nan Ikotu akwai wurin da wani polling board din wanda ma ba a gashi su ba ma. kwata-kwata ma ma'aikatan ba su zo wannan ma mazaɓar ba kwata-kwata. To kana ganin dalilin haka ana iya cewa ba su shirya mazaɓen ba? A gaskiya ba ko an shirya ba a yi shirin da ya kamata ba. Tunda wannan mazaɓin ba ɗaya ba ba biyu ba ne wanda an ni an zo an ina ciyaman mani a a nan ne. So saboda haka kuma mutane da suka zo da irin waɗannan matsalolin suka zo suka same ni. Cewar gaba ɗaya ma polin zon ɗinsu ba kwata-kwata ma ba a zo ba. To Allah ya sa hukumar zaɓe ta ji kuma za ta yi gyara insha Allah. Yanzu bari mu je Gombe. Wane ne da Gombe? Dan daga murya kaɗan. Wa? Hello? Hello, wane ne daga Gombe? Yi magana. To, ina jin layin Gombe ya tsinke. bari mu bari mu ƙara gaba ai ci gaba da kokari ha a samu eh a ci gaba da kokari muna son ku gaya mana ra'ayinku menene shin ra'ayinku game da shirin da hukumar zabe ke kuna gan ta shirya wannan zabe da rage yan kwanaki kalila a gudanar da shi ko ko daya ko to yanzu bari mu je jigawa wane ne daga jigawa To, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To, Rabi'u Musa, me ra'ayinka game da shirin hukumar zaɓe? To, a hakikanin gaskiya malam na ayawa gaskiyar magana hukumar zaɓe ba ta shirya ba. Har hakikanin gaskiyar magana. To, haka kake gani? Idan ta shirya an aka yi la'akari da irin ɗimbin lokutan da aka ɓata a baya wai kaga har yanzu na akwai wasu guri musamman guraren da aka sa musu doka wai sai a yanzu ma ake zaman cewar wai a ina za a ba su katunan zaɓe kaga wannan gaskiya ba adalci ba ne kuma mu 'yan najeriya musamman hukumar zaɓe ba ta mana adalci ba to amma fatan mu kafin wannan ɗan ikan lokacin gaskiyar magana ya kamata su yi kokari kowa yi kokari su danka masa haƙƙinsa makaminsa takobinsa ya rike takobinsa gangan. yadda zai ji daɗin girbi da to rabiu musa Allah sa ma hukumar zaɓe ta ji wannan abin eh, shawara naka yanzu bari mu je Kaduna waye daga Kaduna eh, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. mamma a To to mamma ina hankalin yi karkata game da wannan batun zaben da ya rage kwanaki kalilan. to a gaskiyar magana bai kamata a ce har yanzu ma ana wani koke a kan yadda za a yi zaɓe musamman ga hukumar zaɓe in suka duba shekarun da aka kwasa hmm. shekara hudu tutu bayan wani zaɓe har yanzu a ce da sauran wani koke da ake da abubuwa ya kamata a ce tuna an gama shirya abin nan saboda haka gaskiyar magana mu dai kullum muna fatan alkhairi kuma in sha Allah dan abin da ke hannun mu za mu fita ne yi abin da ya dace to ya yi kyau fata Allah ubangiji ya zaba mana abin da ya fi alkhairi amin amin sun amin malam amin sun amin malam yanzu bari mu je taraba waye daga taraba eh Alhaji Bashir Abubakar Jalil to Alhaji Bashir Abubakar me ra'ayinka game da wannan batu Na dai ra'ayi na shawara da ke na ba wa shi shugaban hukumar zaɓe. To bismillah. Karfe <clears throat> fa a tayar jega Ya tuna fa a matsayinsa na musulmi ya kasance shi mutum ne mai adalci. Ya saya kuma ya yi gaskiya tsakaninsa da mahaliccinsa domin duran da ya yi abun nan akwai ran da zai je saya gaban ubangijinsa ya faɗi yadda ya tafiyar da shi. saboda haka dama ta samu da ya tsaya ya ceto kasansa daga cikin mummunan yanayin da take ciki. na mulkin zalunci ya fiya ko ya da gaskiya to godiya muke malam bashir abubakar allah sa hukumar zaɓe ta ji wannan shawara taka yanzu bari mu je daura a can cikin jihar katsina wane ne daga daura lawal sani na kawo ne daga nan daura to malam lawal sani na kawo ina hankalin kai karkata game da wannan batu inda hankali na ya karkata dangane da yadda hukumar zaben najeriya take raba katin zaɓe na dindindin ga 'yan najeriya hmm. a gaskiya a yadda take gudanar da wannan raba katin zaɓe akwai fargaba matuka kasancewar tana jan kafa wasu wuraren mun ga zaɓe kusa zuwa har yanzu amma wannan katin zaɓe da ke ga hannun al'ummar jihar ba misali kamar yankin arewa maso gabashin najeriya inda ake fama da wannan tashe-tashen hankula kullum an mahamtan a kan za a ba su wannan katin zaɓe amma har yanzu ba da zai gare su ya kamata hukumar zaɓen najeriya ta canza salo ta gudanar masa da zaɓe na hakika wanda zai amsu domin kuɓuta daga halin da muke to madalla to madalla mallam Allah sa hukumar zaɓe ta ji wannan shawara ta kai yanzu bar mu je Katsina kuma da shine zamu re a layin namu wane ne daga Katsina Saifullahi Balagoge to saifullahi me ya ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina kan wannan al'amari mu da wannan al'amari ba abin da mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gama magana ta gaskiya shine a constitution na ƙasar Najeriya a doka an ce wata ɗaya ya rage a fara zaɓe hukuma INEC za ta hidda ah, mutanen da za su yi zaɓe a ƙasar nan amma ga shi yanzu an waye gari sauran kwanaki a yi zaben nan amma babu wani shiri babu wani abun nan da suka yi har yanzu ba a gama ba da katunan zaben nan ba na kasar nan wannan al'amari babu abun da za mu ce sai dai muna kira ga su wa'annan shugabanni na INEC su ji tsoron Allah. To madalla mun gode Saifullah da kuma kiran Saifullah ne muka kawo ƙarshen wannan kira gobe ma rana ce. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An samu gagarumin canji cikin shekaru talatin tun bayan da aka gano HIV, wato ƙwayar cutar nan da ke kare garkuwar jiki. hata cikin shekaru goma da suka gabata kawai ma, samun mutum guda da cutar HIV AIDS tamkar tabbacin mutuwa ce ga nahiya baki ɗaya a faɗar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry. A lokutan baya, mutane sama da miliyan biyu ne suka mutu sanadiyar cututtuka masu alaƙa da AIDS a faɗin duniya. Amma yau mun rage wannan adadi da kashi talatin da hudu cikin ɗari. A wancan lokacin cutar AIDS na barazanar kau da illahirin al'umma ta tsara guda, inda ta sa yara ƙanana wajen miliyan goma sha hudu suka zama marayu kuma marasa galihu. amma yau mun rage yawan kamuwa da sabuwar cuta da ƙananan yara kan yi da wajen rabi. Reshefa ya juye da mujiya a ta bakin sakatare Keri, muna yaƙar wannan cutar kuma ga dukkanin alamu an kusa samun al'umma ta tsara guda baratatta daga cutar AIDS. A yanzu haka shirin shugaban Amurka na tallafin AIDS feffar a takaice na taimakawa wajen jinyar maza da mata da kuma yara miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai da maganin rage ƙarfin AIDS wanda ke iya ceto mutane. Muna gwajin HIV da kuma bayar da shawarwari ga mata masu ciki wajen miliyan goma sha hudu muna kan horar da sabbin ma'aikatan asibiti sama da dubu ɗari da arba'in don jinyar HIV da sauran abubuwan da ke da nasaba da lafiya a ƙasashen da ke fama da AIDS. To amma fa har yanzu ba a yi nasara a wannan yakin ba a faɗar da sakatare Keri. Don haka Amurka na ƙara azama wajen yaƙi da wannan mugunyar cutar da kuma ƙara shigo da wasu sabbin dabaru. Da farko dai, Feffar na haɗa kai da gidauniyar ne da Bill da Melinda Gates a wani aiki mai cin dala miliyan ɗari biyu da goma na haɗin gwiwar gwamnati da ɓangare mai zaman kansa don kare 'yan mata ƙanana da matasan 'yan mata a ƙasashe goma. Na biyu za mu saka kuɗi dala miliyan ɗari da goma sha shida da rabi don mu ƙarfafa sukunin ma'aikatan kiwon lafiya don su rinka gudanar da ayyukan ceto game da HIV su kuma taimaka wajen magance wasu matsalolin kiwon lafiya a faɗin Afirka. Na uku ta wajen shirin nan na gaggauta jinyar HIV AIDS ma yara da feffar da kuma gidauniyar tallafa ma yara cikin shekaru biyu masu zuwa za mu rubanya adadin yaran da ake musu jinya da maganin rage ƙarfin hiv aids a ƙasashe goma na afirka da ke yamma da sahara muna kuma haɗa hannu da abokan hulɗarmu don hanzarta ƙirƙirar wasu sabbin magungunan yara na hudu fefar da kafar agaji ta millennium challenge corporation na haɗa hannu wajen saka kuɗi miliyan ashirin da ɗaya da rabi don kafa ma'adanar bayanai a sassan ƙasashe inda cikin bayanan da za a rinka adanawa har da waɗanda ke da muhimmanci wajen tsaye da annoba ciki har da na lafiya da na fatara da kuma bayanan da suka shafi jinsi kuma za a yi amfani da su wajen muhimman shirye-shirye da kuma inganta kulawar da ake samarwa. Ƙudurin Amurka na yaƙar HIV ta kafar fefar da kuma goyon bayan da muka daɗe muna bai wa gidauniyar duniya wato Global Fund bai dusa shi ba, kamar yadda aikin da ke gabanmu shi ma bai ƙare ba. za mu iya zama tsarar al'umma baratatta daga AIDS a faɗar sakatare Keri. Muna iyawa kuma za mu iya galaba kan wannan mugunyar cutar in ji shi. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kuma shi ya kawo mu lokacin da za mu sake dawo muku da labarai amma wannan karan a takaice kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto wanda shi ne zai kawo su. Tuma ladan 'yan tawayen hutu na ƙasar Yamal dai an ce yau sun shafke fada shugaban ƙasar tasu da ke sana'a babban birnin ita Yamal ɗin abin da ke ƙara nuna da suke ƙalubalanta shugabannin wannan ƙasa. An dai gwabza tsakanin mayakan shi'a da mayakan tsaron ƙasar da ke gadin ita wannan fada abin da ya je mutuwar mutane tara. Babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun Gani nema tsage ta wutar a hanzarta mai da masu mulki kan su da mulki. sannan prime minister japan shinzo abe kuma su yake yan tawayen isis na iraq su yi sauri su maido da mutanen nan biyu japanawa da suke garkuwa da su wanda amma su yan isis din suka ce za su aika su lahira don ba a ba su zunzurutun dala miliyan mai tan na diya ba mu kuma kawo muku rahoton da ke cewa yan sandan jamus su ma sun kai nasu samami a kan wasu gine-gine guda goma sha uku da ke birnin berlin da wasu sassa na kasar bayan kamun da aka yi wasu mutane biyu wanda aka ce suna neman isis din mutane da za su taimaka musu da jihadi sannan yau mutanen zambia suna zaben shugaban kasar da zai mai gurbin michael sata to madalla yanzu duka duka nan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe idan allah ya kai mu ku ji wasu abokan mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sabu imam aliyu na demokradiyya a yau don haka yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto wanda ya tallaba mani muka gabatar da shirin da julie gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ji manku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.